labaran wasanni. Jama'a ku da wannan lokaci da saduwa da ku a na sabon shiri na labaran wasanni. Wekan me zai hada mutanen mu na Afirka da wasannin hunturu na sanyi abinda ba su saba da shi ba. Yau muna son ba ku karin haske ne game da wasu zaratan 'yan mata 'yan Najeriya da ke zaune a nan Amurka wanda suka kudurta su je Koriya ta Kudu su wakilci Najeriya a wasannin da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin Pyeongchang da Koriya ta Kudu din a wasannin hunturu kenan na bana. wannan yan matan da suka hada da a degun da yangozi umu mary da akuma yoga da kuma shimedele adiyabo sun dauko tutar najeriya lokacin da ake bikin buɗe waɗannan wasanni a ranar juma'a da ta wuce lokacin da ƙasashe daban-daban suke maci wato abin da ke da karin ban mamaki ma da sha'awa game da waɗannan 'yan matan shine suna wasa ne a cikin wani sabon wasan da 'yan afirka ba su saba da shi ba da ake kira bobsled a cikin wani abu mai kama da jirgin kwale-kwale wanda ya ake tsere da shi ko kuma ake guga da gudu da shi jaridar guardian ta najeriya wace ta ba da tarihin wa'annan 'yan mata din ta nuna cewa sun samu gagarin mutarbo lokacin da suka isa a cikin koliya din a wurin 'yan najeriya da 'yan koliya da sauran mutanen kasashen duniya da ke kallon wannan wasan da kuma wanda suke zaune a can dukkan 'yan mata nan da ke wannan wasa a amerika a haife su kuma suna zaune ne a jihar texas wanda ke nufin cewa da sun ga dama da amurka za su wakilta a wajen wannan wasanni din ba najeriya ba amma suka kudurta cewa najeriya za su je su dauki tutata su gwada wa duniya labarin 'yan matan nan labari ne da yake dauke da babban darasi musamman ga 'yan wasa da suke da buri na cimma irin wannan kuduri da 'yan matan suka cimma amma ba sa da kuɗi wato abin ya fara ne daga kan ita shon adigun wacce tsohon 'yan wasa ce daman wacce ta taba takarar gudun kwamfalaki na mita 100 kuma ta taba zuwa ma a london shekarar 2012 ta wakilci najeriya to shine ta so ta kafa wannan kungiya da za su yi wannan gasa din shine ta gayyato wannan sauran 'yan matan guda biyu ta fara da su wato ingozi da kuma ita a koma wanda kuma suka ce za su je su yi wannan abin tarihi na wakiltar Najeriya a karon farko a irin wannan wasa din to suna bukatar kuɗi ba su da kuɗi domin suna bukatar kuɗi ba don kawai su sai kayayyakin gwajin wannan wasan ba wanda aka ce kayan mai tsada ne kwarai da gaske suna bukatar kuɗi kuma domin ainihin ita tafiya zuwa inda za a je har a samu cancanta shiga wasannin olympics din to shine sai suka shiga cikin duniyar gizo akwai wani dandali da ake kira GoFundMe wato wani website ne wanda mutane da ke da bukatar kuɗi sukan je su nemi taimakon al'umma daga gare shi kuma ta da 'yan matan nan suka haɗa hancin dala Amurka dubu saba'in da biyar misalin naira miliyan ashirin da bakwai da 'yan kai kenan a cikin wa'adin watanni goma sha ɗaya. To wannan ya ba su damar suka je kore ta kudu domin su Najeriya. kafin su tafi an yi wata gagarumar liyafari musu bankwana a hotel ɗin sharatan da ke keja ta Legas a can Najeriya inda shugaban Muhammadu Buhari ya aka wakiliyarsa wato Abiki Dabire wacce ta ce mai bashi shawara kan harkokin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare inda kuma ta gaya musu cewa ko da sun yi nasara ko sun kasa shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai shiga musu liyafar saduwa da su a nan cikin gidansa Nabila da ke can Abuja. to a daidai lokacin da muke kawo muku wannan labari dai idan muka kalli allon lambobin girma da ake samu a wajen wannan wasa din kasar norway ce a gaba da jimillar lambobi guda tara sannan da jamus da canada da netherlands suna binta kowace tana da lambobi bakwai bakwai amurka ce a matsayi na biyar da lambobi hudu sannan ita mai masaukin koriya ta kudu tana can a matsayi na goma sha biyu da yan lamba guda ɗaya amma fata zinariya ce jama'a ya kacin labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya mu mun bar ku lafiya.